‘yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai na ko. Masu tsare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim zan gabata. A daminan nan abincin ma ba wai an samu ba ne kuma gashi ba albashin da zaka dan tallafa iyalanka da shi. Abun ya zama kamar gwamnati din suna rude mu ne ko ya ne ban sani ba. Kaman last week ana ba ma wasu ministries salari na watan takwas. Gashi November sai kare. Za mu shiga Disamba kenan. Na ritaya 2018 graduate ba a biya ba. Ma'aikatan jihar Plateau kenan da ke tsakiyar Najeriya waɗanda suka kwashe kimanin watanni hudu babu albashi yayin da wasu daga cikin 'yan fanshan jihar ke kokawa akan rashin gratuity bayan shekaru hudu da yin ritaya daga aiki. A dakace mu. Yau ga wasu nan su nukura don mun san ce mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko Masare kalubalen haƙoƙin albashi da na 'yan fansho na ci gaba da barazana ga rayuwar ma'aikatan da ke bakin aiki da waɗanda suka yi ritaya a dukkanin matakai na gwamnati wato matakin tarayya da na jihohi da kuma ƙananan hukumomin mulki a Najeriya. Ma'aikatan gwamnati a jihar Filato da ke tsakiyar Najeriya na cikin rukunin ma'aikatan da ke fuskantar wannan kalubale inda yanzu haka suka shafe kimanin watanni uku zuwa hudu ba tare da albashi ba. sunana salamatu dauda daga nan plato gaskiya abin bashi da sauki a ce ga yara sun koma makaranta da aka biya su fees ga komai ka je kasuwa kudin shi ya karu ya yi kusan dublin nema ga kuma tsadar rayuwa dai ko ta ina gaskiya abin akwai matsala ma'aikata dai duka mun shiga halin kakanika yi yawancin yaran ma an kokoro su daga makaranta ne suna nan a zaune muna tare da su a gida abinci babu a gida saboda daminan ma ba wai ya yi kyau ba ne sosai saboda ruwa da aka samu ya yi yawa yawancin abinci bai yi kyau ba ga kuma su tsutsa su menene da suka fito a daminan nan to abincin ma ba wai an samu ba ne? kuma gashi ba albashin da za ka ɗan tallafa iyalanka da shi to gaskiya muna cikin wani irin hali ya kamata gwamnati su shigo ta magance mana wannan al'amari da muke ciki sosai don wannan a hannunta yake lokacin da ake zaɓe za su muku alkawari komai zai tafi daidai amma in yayin da aka zo ƙarshe haka sai ka ga komai yana zama wani iri haka to amma gaskiya muna roƙon su gwamnati su taimaka domin wannan abu ya samu ya tafi daidai shi da ya fara biyan da kyau da kyau sai abu ya zo ya juya sai salari ya yanka so ya zama ma mutane ba ki ba ma sam sama abinci ma ba ka da samu a daki ba bale ma kudin makaranta na yara yanzu ana ce lokacin da an yi girbi ne amma duk da haka abinci yana da tsada yaya kuke da iyali ne gaskiya son ce Allah ne kadai yana taimako don ba kudin bele ma ka je ka siya abincin da abincin kuma yana da tsada rayuwan kam ya zama ba sauki ne samsan ma, ma mutane. So gan abun ya zama kaman gwamnati din suna rude mu ne ko ya ne ban sani ba. Kaman last week ana ba ma wasu ministries salari na watan takwas da shi November sai kare. Za mu shiga Disamba kenan. Gaskiya yanayin da ake ciki abu dai kawai sai ikon Allah. Domin rayuwar yanzu nan ya zama abun takaici. To yi aiki ba samu an biya ka ba. Gashi kuma yanayin masurufi ya zama wani yanayi wanda kana da shi ma baka ba balle ba ka da shi kuma aikin da ka yi ba samu an biya ka ba kuma yanzu sai ya kasance rayuwan yana da wahala yanzu nan so mu dai kawai sai dai ko mu ce mun bar ma Allah komai. To amma an yi bayanin abin da yasa ba a biyan wannan albashin? Gaskiya ba wani bayani. Tun lokacin da ana ce mana Allah Allah Allah to an zo kuma Allah kuma a shekariya ne. To mu mun rasa ma menene ma dalilin kayi aiki kana zuwa aiki ba a biyan ka ga ka da iyalai ga yanayin rayuwa da aka ji da rashin lafiya ne inda ta kama ka abubuwan ne, ya kamata ka lura ka yi na rayuwa ba ka da shi to ya za ka yi ka tafiyar da harkoki na al'amuran abin da kawai da mu dai kawai mun bar sai dai ko mu ce mun bar ma Allah ku abin da an riga an fi karfin ka bayan da za ka yi da shi su ma dai ma'aikatan da suka yi ritaya wato yan fansho na cikin makamancin wannan kalubale musamman waɗanda suka yi aiki a matakin ƙananan hukumar mulki na jihar ta plateau sunana elizabeth audu so ni dai na yi aiki na na gama kwatan sabis ina ka yi kokari ma gwamnati ka yi aiki ka gama kwatan ka da ka ritarin da kamata pension ɗinka a fara da shi to yanayin mu da muka samu kanmu a plateau da wanda ya aiki a local government yana aiki yanzu da wanda ya ritarin ɗin tare muna tafiya ba biyan pension balantana a biya ki gratuity ne a biya salari waɗansu pensioners ɗin ma sun mutu da yawa sun mutu sun bar wannan pension ba su ci ba ‘ya'yansu ba su samu ba. Gwamnati ba su yi muka bayanin me yasa ba sa biyan eh, pension ko kuma gratuity ba? Sun ce wai kuɗin kin san wannan kuɗin da da aka ce sai kuɗin local government ta zo hannun state to aka zo dai aka yi yanda aka yi an zo an complain yayi yawa aka zo aka cire kudin local government ana ba su direct to ba mu san menene ya kawo cikas ba mun kasa san menene damuwan plateau yanzu din nan sai Allah wallahi tallahi idan ina da zancin da zan iya samu lalon zan ce mishi shi karan kanshi ya samu albarkan addu'an iyaye ya yi kokari ya biya pension din nan kowane shekara kowane wata ba ma rabo da masu mutuwa a plateau state pension wajen wata hudu ba ka ba mutum ba ko biyar ba ka ba mutum ba dan Allah ba mutuwa ya zo ba damuwan mu kenan lalun na roke shi yayi ma chamomin local government magana na ritaya 2018 akwai wanda sun yi gaba da ni sun ritaya gaba da mu na 2018 gratuity ba a biya ba to nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da gwamnatin jihar Platan ke faɗi dangane da wannan al'amari. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa sake zama a cikin tsumma. Masare Mr. Jang shine kwamishinan labaru da harkokin sadarwa na jihar Plateau yayi tsokaci dangane da dalilan da suka haifar da wannan matsala ta makalewar haƙoƙin ma'aikata da 'yan fansho a jihar ta Plateau. Akwai gibin da aka samu ita hatta ma kudin da yake zuwa daga gwamnatin tumarin gwamnatin tarayya baya kai baya katarwa sai an ji an ciwo bashi a zo a cika a biya albashi ai wannan ya kai yadda muke magana ba za a ci gaba ma da ciwo wannan bashi ba domin bashin da an ciwo domin a cika biya albashi idan aka ci gaba da iya haka to zai zama zai zai zama da wuya zuwa samu biya mu kuma ba masu so mu tafi bar wa gwamnatin da za ta karba hannunmu ba su da yawa ana kokari a samu a biya ma ba su suka da albashi waɗanda ma'aikata suna bi. Wani lokaci ma'aikatan na cewa suna ganin kamar harkokin siyasa yana tafiya ba matsala ana ba da kuɗi yadda ya kamata amma idan ya zo ɓangaren ma'aikata musamman da 'yan fansho sai ka ga abun baya tafiya yadda ya kamata. Ba haka bane a jihar Plateau musamman ma wannan gwamnati ta mai girma samun bako lalong a mun yi kokari ma akwai lokacin da muka yi kokari a so a biya ma eh, gratuity gaba ɗayansa to akwai al'amarorin da muka tsinci kanmu a ciki wanda wannan ɗin yana kawo mana cikas wanda ma ba da son mu ne. babba abin da za mu iya cewa yanzu a gwamnatance shine jama'a a dan daga mana kafa idan Allah ya so ya yarda eh, al'amura suka ci gaba idan mai girma gwamna ya ce zai yi a saurare shi eh, domin mutum ne mai yin alkawali cika kyau alkawali kuma ya cika idan eh, kudaden da suke shiga na al'ummar jihar kudin shiga hmm. ba su taka kara sun karya ba An karshen ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta, ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta. komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka